Bismillahi Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na saba'in da hudu. ta har sannan almishe, mam tana juya za ta bar gurin take cewa, idan kin idar ki sauka ki ci abinci, na san da za ka ta kwanta, ba ki ci komai ba. Jan jikinta ta ta tashi zaune ta jingina bayanta da firm ɗin gado. Tana murza idanuwanta ta ce, "Oke mam." Sai da mam Jalila ta ga ta sauka gada sannan ta bar ɗakin. Tor ta san aya ba za ta ƙi yin sallah ba. Kayan jikinta ta shiga kwaɓewa bayan mom ta bar ɗakin. A hankali take tafiya jikinta ko ina jins take kamar wanda aka yi wa shegen doka. Wanka ta da ruwa masu zafi sannan ta ɗauro alwala. Tana fitowa ta fara gabatar da sallah sannan ta buɗe closet ɗinta. Ta ciro simple dogon riga plus size ta sa. Bata tsaya shafe-shafe ba, ta sako slippers ta fito ɗakin. Ganin man bata bedroom ɗinta da falon sama, dama kuma ba kasafai suke zama a nan ba, sai dare ya sa ta tai ƙasa ita ma. Abalo ta tarar da mam da Mami da bata jima da shigowa ba, ita da su Banafsha, sai Eldasis ɗin ɗinta Bahiya da suke ce ma Bahi. Fuskar Aya a sake tana masa sanyen marmashinta, ta isa kusa da Mami tana yi mata sanin da zuwa. Mami ta kalle ta ita ma tana faɗaɗa fuskarta da marmashin ta ce, Ai, ai ku za a yi ma sanin da zuwa, ku da kuka sha hanya. Aya ta durƙusa har ƙasa tana faɗin good ibinin Mami. Mami ta ce evening dear, how are you? Aya ta gyaɗa mata kai bata san lokacin da bakinta ya suɓuce ta ce, Alhamdulillah, ina lafiya. Dukansu occupants ɗin falon kallonta kawai suka yi, banda mam da ke murmusawa kawai. Mami ta ce, Masha Allah, ya kuka baro su, fatan kowa lafiya. Aya ta gyaɗa kai ta ce, Alhamdulillah, suna gaishe ku. Mami ta amsa tana kallon mam ta ce, ‘yar tamu tana jin larabci ne?’ Mam ta gyaɗa mata kai tana murmushin jin daɗi da alfahari ta ce, Ai wannan da kike ganin ta akwai kai, Almost three language take ji, banda Fulanci da Hausa. Cike da mamaki ma zama a nan, ba sai dare ya Cike da mamaki, Mami ta ce, Masha Allah, ‘yar baiwa ce ki ce, Mam ta ce, ƙwarai kam. Aya bata tsaya ba bayan sun gaisa ta tashi ta isa gurin baki, da ke shayar da mubashir. Gaishe da ta yi bahi ta amsa tana faɗin ya hanya. Aya ta mata marmashi ta ce, lafiya lau. Hannu suka da banafshe da ke faɗin welcome back, welcome back dear. Aya da ke dariya ta ce thank you. Inda take son yin Turanci za ka rantse wani shegen ƙwarewa ta. Ko larabcin da ta tashi da shi a bakinta ba ta cika damuwa da yinsa ba tun bayan aurenta da kuma tafiyar ummi. Ihun da bahi ta yi tare da rimtse idanunta tana ce oh ah he bite me wallahi a nufi. Banabsha ta saki dariya har da ƙyaƙyatawa. Aya kan buɗe ido ta tana faɗin sanisis. Wace nonon da ke bakin mu Bashir Bahitai, kamar za ta kuka take kallon tit ɗin. da ya ja. Ta ɗauko ta harari Mubashir da ya fashe da kuka saboda fuskewar da ta yi, ta galla masa harara. Tasowa Aya ta yi da sauri ta miƙa mai hannu, da yake bai da ƙiwya kuma yana son a rarrashe shi da sauri ya miƙo mata hannu. Kyakkyawan fine boy ne da ya kai wanya and mount. Fari tas da shi mai kyau kamar bebin turawa. Gashinsa da ya yi tuli kamar sabon sabon haihuwa gwanin kyau. Tun saukowar ta Aya ya ɗauki hankalinta, take kallo tana marmasawa. Yana zuwa hannunta ta shiga jijjiga shi tana son yin shiru. Fidar ɗinsa ɗinsa na hannu na ruwa ta ɗauka ta sa masa a baki. Ya sha sosai kafin ta ajiye ta shiga yi masa wasa. Yana mata dariya. Mam ta kalle shi suna ta fira da mami a kanta. Lokaci ɗaya ta ce, Baby, kin ci abincin nan kuwa? za mata kai aya ta yi. Mam ta ce, Oya, tashi maza maza ki je ki ci, sai ki dawo ki ta yi wa Mubashir wasa. Amma ki kawo min shi yanzu. Tasowa ta yi kamar dama umarnin take jira, ta kai wa mamshi. Kamar za ta tafi dining sai kuma ta jiyo ta ce da Banafta, ku taso mu je. Girgiza mata kai suka yi, ta juya tana kallon su su biyan. Bahi ta ce, je kisis, don't mind us, daga gida muke wi a ok A hankali, a hankali ta gyaɗa kanta sannan ta juya ta tafi dining room. Ba ta jima sosai ba don abincin ma ba wani sosai ta iya zubawa ta ci ba, ta taso ta fito. Da dare mam suna zaune har da Asad da ke aiki a MacBook. Aya kuma kallo take a sinima ɗinsu. Mom da ke riƙe da waya tana tunani a kan batun school ɗinta, tana son finding wanda ya dace saboda yanzu ne ake FaceTime. I thought an ci almost three weeks ma and she is looking for the best a ciki. A hankali ta yi shiru kafin ta ɗago kanta ta ce a Asad, help me find out cikin schools ɗin da muke da su a area nan da kewaye marasa nisa haka. Which one kake ganin is the best da zai dace da Bibi? Marmasawa ba tare da ya ɗago ba. Ya ce, “Oh, yau kuma Baby ta koma?” Mom ta ce, “Stop it. Ka sanar min ni ba lokacin tsokarar ka garan ba.” Ya ce, “Alright Mom.” Ta ce, “Which one zan sa a yi mata registration?” sai ta ce, “Mom, akwai schools masu kyau like The Regent School, American International School Abuja, Tiggy Wickless School, Loyola Joseph College, Capital Science Academy, Pondage International. School Limited, Nigeria Turkish International College, Lead British International School, White Plains British, say Glitters International Academy. Think this is the top 10. Mom ta gyaɗa kai ta ce and the addresses ya ce the region School yana nan a Mom ta ce mai tama ya ce mata yes sure. An American International School yana Palu 346, Cadastral Zone BO2, Durumi, Ivy Weakness Gwarumpa Estate, Loyola Joseph College, Gidan mangoro Abuja, Municipal Area, Capital Science Academy Wuse, Punjab International School a Sokoto, nan na grad. Mom ta gyaɗa kai ta ce, I know, tun da ba mu da nisa, ya ce Nigerian-Turkish Ahmadu Bellowe. by qasim Ibrahim Wasoke, lead British Guarampa Estate, White Flans British Jabi Galatians International Academy amisi Musa Street, Jabi. Mom ta gyaɗa kai underneath tana canki canki Can dai Asad ya ce, Mom, why ki kai ta Puntaj? Ai ita ma it is okay, An ba kya so ta nisa da sai na ce, ki kai ta Nigerian Turkish. Mom ta ce, na kai ta har Wusetu? ni da ba, na so ta yi nisa, ya ce to mom ba karatu za ta je ba? Ai neman ilimi ne, maybe idan ta yi nisan ta fi mai da hankali. mam ta yi shiru sai ta ce alright, bari dai zan nemi shawarar mamin ku, na ji ita me za ta ce a kai. Ya ce okay. Daga haka ya ci gaba da, da aikinsa, duk kirar da suke aya na ji, sai dai hankalinta na kan indiyan fim ɗin da aski da take kallo. Sam ta ƙi ba da hankalinta gurin abin da suke tattaunawa. A daren momi ba ta ba ta iya haƙuri har sai har aka yi washe gari ba. Ta kira Mami a waya tana neman shawarar ta kan su kuɗin da za a kai Aya. Mami ta ce to ki bar ta a Funtas ɗin mana. Tunda kun san yaran nan dukan su can su kai. Mamu ta keɗa kai tana sakin marmashi ta ce wallahi Asad ma sai da yace na kai ta nan. To ni kin san halina ne gurin zaɓen abu. Mami ce marmashi ta ce ai tunda ba kya so ta yi nisa ina ganin ne kawai mafitarki. Za ta je ta dawo a kan lokaci. Mam ta ce i, da wannan dan wannan kuma. Thank you dear. After sun yi sallama har mam za ta kashe ta shiga faɗin oh wai ni kam hajjiya? ina labarin my son na jima ban ji labarin ya shigo ba kwana biyu. Mami ta kwafa ta ce ina ina zai zo tunda ya san sai an masa maganar da bai so. Mami ta marmashi ta ce ni kam hajiya da kin bar damuwa akan zancen nan nake ga kin san fa aure haihuwa da mutuwa duka lokaci ne da su da sannu wata rana muna zaune zai zo ya ce ga matarsa. Mami ta ce uhm. Anya kuwa Hajiya, ni wallahi gani nake kamar bai da lafiya ne ko kuma aljana ta aure shi. Idan ba haka ba, a ce mutum da an fara maka zancen aure sai ka kama gudu kamar budurwar ƙauye. Allah na tuba kuma a yanzu zamanin nan da muke ciki ko su matan sun daina gudun bare shi da ya ci a ce yana da iyali tuntuni. Ga dai na, sai gaba suke yaƙi ya yi hankali ya tsaya ya fahimci me muke nuna masa. Kina ganin gidan nan yanda 'yan mata daga dangi da 'ya'yan abokanan dad suke zama. Ai ya san saboda shi suke zuwa, amma yanzu fa duk sun kama kansu kowa ya daina zuwa. Tunda ba auren ne a gabansa ba, ai sai ta zama ya yi duk yanda yake so, ni ba zan sake masa magana ba, wallahi na gaji da babatun. Mam ta ce insha Allah zai yi son. Tunda ta ga bai auri kowacce ba a cikin a ciki, matarsa ce babu. Lokaci ne in Allah ya yarda zaki ce na faɗa miki. Mami ta ce to Allah ya nufa. Mam ta ce amin amin. Na sai ya sallama kowa ta aje, washe gari da safe mam da kanta ta sa Aya ta shirya suka fita. Ba su yi tafiya mai nisa ba suka isa Punjab International School. Bayan direba ya bakin ne premises na school ɗin, security su ya sauko, ya buɗe masa motar. Aya da ke cike da murna ta sauka motar tana kallon makarantar. Mom na saukowa Aya ta shiga Binta. Ofis ɗin principal suka nufa cike da mutuntawa. Matar na ganin mom ta miƙe tana faɗin, "Welcome mom." Mom ta amsa sai da ta zauna sannan ita ma Mrs. Joe ta koma ta zauna ɗin suka gaisa a mutunci. Aya ta gaishe ta ta amsa tana kallonta da sakin fuska kafin ta fara tambayar mom me ke tafe da su. Da turanci suka shiga tattaunawa akan Aya. Mom ta sanar mata ta, ta kawo ‘yarta ne da tana kara, da tana karatu ne a can Kano, so yanzu kuma ta dawo gurinta da zama, tunda a first time ake kuma ba a yi nisa ba. Yanzu ta gyaɗa kanta ta tambayi mom ajinta nawa ne a can. Ta sanar mata ba ta wuce JS3 ba, amma ba su tsaya karɓar transfer ba. Rizwan ta ce babu dama za mu yi mata intabiyu, mu kai ta inda ya dace. Mom ce mata godiya. Komai da ya dace ai mata a ranar aka yi mata a gaban mam. Sai dai babu laifi ta kokarta amma da yawa ba daidai ta bada amsa ba. Rizwan ta ce da mam ɗin ta yi haƙuri a maida ta baya saboda wasu tambayoyin da bata amsa ba. Mamta ta girgiza mata kai ta ce a'a ba zai yiwu a ce sa'anninta suna SS1 ita kuma a sake maida ta baya ba. Duk saboda ban san te nisa da gida ne yasa na zo nan da kuma ganin cewar an san juna tunda ba ita ce ta farko da aka kawo nan ba sai dan saboda na san ba lalle a bar ta a SS1 din bane yasa na ce maki je SS3 idan ba za mu samu gurbi ba ne ai ba sai kin yi haka ba zan iya kai ta duk school din da yamma a FCT ko wajen Najeriya. Yanda Maryam ta fatattake maganar ya koma kamar faɗa-faɗa ne. Ya sa ni zuwa fara faɗa I'm sorry madam. Aikin wuce haka a gurina, kin sani. Amma ki bari a kai ta JSS2 ɗin. Mom ta girgiza kanta tana faɗin look su Zo. Kin san halina idan na ce ga abin da nake so? Mizo ta ce okay, I know madam, but mom ta ce Mizo, ba za a iya ɗaukar ta bane ba mu tafi kawai ko kuma za ki bar ta a inda na ce ɗin ne. I know who my daughter is. Tana da ƙoƙari kawai dai matsala aka samu saboda ta kwana biyu ba ta zuwa school. And I sure you za ki sha mamaki nan gaba. Sannan zan ɗaukar mata lesson teacher. I think that is all. zuwa tana sauke ajiyar zuciya ta ce, Okay madam, za mu kai ta JSS3 ɗin. Mam ta limce ido ta buɗe sannan ta biya duk wani abu da ake buƙata, kama daga uniform da komai na karatun. zuwa ta nemi passport ɗinta saboda yi mata ID card da kuma da kuma file a matsayinta na ɗalibar makarantar. Har maganar lesson teacher mom ta ce ta duba mata wanda zai iya. After then suka mata sallama akan sai ranar Monday za ta fara zuwa. Har inda motar sai ke Miss ta raka su suka fara suka ƙara yin sallama. Daga Funtaj International School mai ta ma suka wuce gidan su mam. Murna a gurin Aya har bai boyuwa na suka yi ni sai da dare kafin su tafi. Mama take cewa o'o oh, oh, Jalila har yau dai kin kiki shiga gidan amin ku ko? Mam ta ce mama wallahi sam na sha'afa amma insha Allah za mu shiga wani lokacin. Mama ta gyara kai ta ce Allah ya shirye ki Jalila, amma dai ban san ki da haka ba. Mam ta yi ta ce wata rana ta kanar zan zo na gaishe ta mama. Ko gani na ma ba za ki yi a gidan nan ba. Mama ta ce Allah ya sa daga gaske kike. Salama suka yi mata mama sai addu'a take yi wa Aya akan karatunta. mam da ita suna ta amsawa. Haka aka shiga weekend Aya kullum cikin lissafi da san gana ranar da za ta fara zuwa school. Yanda take ɗoki kullum zai sa ka yi zaton ba ta taɓa shiga class ba ba. mam kuma duk abin da take kusan ita ke taya ta. Ranar Sunday da kanta ta kai ta aka yi mata kitso da gyaran su farce da kafa, kamar dai wacce ake shirin aurenta. Haka mam ta maida ita, yau ya kama Monday ne. Tun asuba da Aya ta tashi bata iya bata iya komawa bacci ba. Ta ranar da suka je school da dare, bayan sun dawo daga maitama, ta shirya school bag ɗinta. Uniform ɗinta da yake a goge, ta yi masa adani na musamman, har da sweta, girin da ratsin fari a wuya da gurin hannu, sai can ƙasa da kuma abbreviation na sunan abbreviation na sunan makarantar FIS da ke gaban ƙirjin. Sai Wires, guraren Wuraren 7am ta fito wanka, cikin gaggawa da sanka da ta makara. Farin tawul ne ɗaure ƙirjinta sai shower cap da ke kanta. A gurguje sanda ta isa gaban miro ta ja ta zauna. Ta ɗauki lotion ɗinta ta shiga shafawa. Yar farin foda ta shafa ta sa kajal a idonta, sai lip balm da ta yi applying ma lips ɗinta. Tana tashi ta isa inda uniform ɗin da ina waist ɗinta da suke a kan gadonta. Ko yaya ta kalle su wani irin feelings ne yake taso mata, musamman ganin ta samu dama yanzu za ta ƙarasa karatunta, abin da har ta cire rai a kansa. Idan ta tuna wayyo, wayyo ita Aya ce, ita ce za ta je makaranta mai tsada na ‘ya'yan gayu ba wannan ƙazamin local government school na garinsa ba. Sai ta ji ina ma tana da damar zuwa ta nuna wa firinsifal ɗin nan da ta ki bata any chance na komawa ajin. Ines ta fara sawa fan da bra sai siket ɗin da ya kasance girin wanda bai kai har ƙasa ba iyakarsa ƙorinta. Amsa don ta ɗau farin long sleeve shirt ta sa. Cikin sauri-sauri tana gamawa ta zauna bakin gadon. Ta sa farin socks da black leather leather cover shoes da suke ƙyallin sabunta. A wani irin gurguje ta ɗauki baby hijab ɗinta da backpack ɗinta da ke cike da box da komai da ake buƙata dangin kayan karatunta ta yi waje. Bedroom ɗin Mam ta isa ta yi nokin. Mam da ke waya lokacin ta ce sai mun yi magana anjima. Think it is my baby. Ta shirya wa school. Marmashi ta sanin ta ce all Daga haka ta katse daidai lokacin. Aya ta buɗe kofar tare da yin sallama. Mam da ke zaune saman gadonta daga ita sai sleeping dress lightweight. Ta amsa tana sakin mata marmashin jin daɗi. Ganin har ta zama ready. Ta ce masha Allah. Baby yau sai school ko? Aya ta marmashi tana zama kusa da Mom ta shiga gaishe ta. Good morning Mom. Mom ta miƙo hannu tana shafa gefen fuskarta. Ta ce morning how are you? Aya ta ce I'm fine, alhamdulillah. Mom ta ce kin gama shirin ne? Da sauri ta gyaɗa kanta tana sakin kyakkyawan marmashin ta Thomas